To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu aro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je yadda Saratu ta zugo Abdullahi da har muka ji a waya yake gaya wa Haniya cewa a shaida mun ba suna kike yi ba yaudara ta kike yi kina faɗa wa duniya cewa ni maye ne. shi yasa aka hana kike aure ni a gidanku to na gode miki haniya sakamakon da zaki mun kenan to ki je ki aure abbas ku haifi ƴaƴan da ba mayu ba muka je kashe wayar sai ko haniya ta ce inna lillahi wa inna ilayhin raji'un abdullahi yaushe na ce maka kai maye ne muka ce abdullahi kuwa tuni ya kashe wayar nan ta kuma rushewa da wani sabon kukan tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba saratu ko za ta shiga gidansu ke nan da mota sai ga malam balarabe a gabanta saratu ta fito daga cikin motar a fusace ta ce wai kai wani irin mayan mutum ne ka rabu da ni kai kanka ka san ba zan aure ka ba ni ba sa'an auren ka ba ce ka je ka nemi daidai da kai malam balarabe ya girgiza kai ya ce saratu ni kike faɗa wannan maganar to kin yi da dan halak tun da kika wulakanta ni to na ga wanda zai aure ki ni din da kika rena ni ne mijinki ta ce Allah kiyaye ta shiga gida ta bashi a nan wajen a tsaye ya ji ciwon abin da saratu ta yi masa misalin karfe goma na safe aka ɗaura auren haniya da abbas a kan sadaki naira dubu hamsin ango sai farin ciki yake yi da allah ya nuna masa wannan rana amarya ko tana kwance a kan gado ta lulluɓa da bargo zazzaɓi mai zafi ya rufe ta gida ya cika da 'yan biki amarya tana kwance ba lafiya ta buga wayar abdullahi a kashe misalin karfe 8 aka kwashe amarya aka kai ta gidan mijinta abbas yan kai amarya sun watse daga ango sai amarya aniya ta yi kuka ta yi kuka sosai sai kuwa abaz ya zo ya zauna kusa da ita ya yi lullubin fuskar ya ce buɗe fuskaki mara kunya wa za ki rufe wa ido an ce farana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya yau ga ki a hannuna ina rashin kunyar naki za ki san kin zo gidan abbas aniya ta rushe da ihu ya ce da ma kin daina kuka don ba zan iya tausaya miki ba sai na wulakanta ki na nuna miki ke ba kowa ba ce face wulakantacciya ya faɗa mata magana son ransa ya tashi ya cire rigarsa ya shiga toilet ya yi wanka abba zai fito daga wanka yana tsaye kansa da tawul yana buɗe idansa ya ga bai ga ba babu ita inda ya bata nan fa ya shiga sauran ɗakunan ko zai ganta babu haniya babu labarinta ba inda bai duba ba a gidan amma bai ganta ba ya fatsure ba shiri ya tafi gidan alhaji zakari ya faɗa masa halin da ake ciki ya ce masa haniya ta gudu daga gidansa bai ganta ba tashin hankali alhaji zakari hankalinsa ya tashi ya ce yanzu dama rashin mutuncin da yarinyar nan ta shirya min kenan to za ta gane kuskurenta idan ma abdullahi ne ya ɗauke ta sai ya fito da ita Gari na wayewa aka fantsama gidajen yan uwa ko haniya tana can can ma babu ita alhaji zakari da alhaji sani sai suka tafi gidan alhaji ahmad hajiya balkisu suna zaune a falo ita da hajiya amina da ta kwana a gidan kawai sai ganin su alhaji zakari suka yi shi da alhaji sani a falon sun shigo ko sallama ba su yi musu ba kana ganin su kasan suna cikin tashin hankali alazakar ya ce ke hajja bilkisu mayya ki fito mun da yata wallahi idan ma kun ɗauke mun yata ne don ku cinye mun ita yata ta fi ku daga ke har 'ya'yanki ya kawai tsintacciyar magi Alansa ne ce duk inda kuka san kun ɓoye haniya ku fito da ita idan ba haka ba za ku ga rashin mutunci. hajiya amina ta miƙe tsaye ta ce alhaji sani kuna da hankali kuwa kuke faɗin wannan magana a cikin hayyacinka kuke kuwa hajiya bilkisu ita ce maiya kuma tsintacciyar mage ke ba ruwanki akan wannan maganar wannan maganar ta masu 'ya'ya ce ko ke kina da ɗa ne balle ki ce za ki sako mana baki ta ce alhaji sani yanzu har da kai ake min gorin haihuwa kana matsayin dan uwana kake min gurin haihuwa sai kwalar zakar ya ce ya yi miki din kin taɓa haihuwan ne ta ce har da kai alhaji zakari eh har da ni din munafuka kin haɗa kai da wannan manyar tsintacciyar magi kuna shirya gulma da munafunci Hajiya Amina ta sa kuka ta ce wa yoni Allah ne Amina na ga ta kaina yau yan uwana suke mun gori wai don bana haihuwa dama an ce dan uwanka shi ke fara rufa maka asiri a duniya kuma shi yake fara tona maka asiri a duniya yau na yadda da wannan maganar yan uwana uwa ɗaya uba ɗaya suke min wannan cin mutuncin ajabulki bilkisu ta ji kanta yana juya mata da kalle su ta ce yanzu dama kallon mai ya kuke mun ban sani ba to yau Allah ya tona muku asiri mala'iku sun matsa bakin ku kun faɗi zargin da kuke yi mu Zakar ya ce munafuka algunguma har kina da bakin da zaki yi magana eh ina za mu manta da ke ke fa kika kashe mana uwan mu har lahira ko kin zaci ba mu sani ba Hajiya Balkisu ta dafi kirji ta ce sharrin da kuka yi min kenan ban sani ba kawai sai ganin abdullahi suka yi kamar an je shi daga sama ya tsaya a gaban su yana huci ya kalle su a wulakance ce gaba ku kun ishe ni ni abdullahi ku bar ganin kuna kanna mahaifina tun da kuke wulakanta min iyayena ni ma ba zan taba daraja ku ba na ji abin da kuke faɗa yar ku ce ba na son ta ku je ku riƙe yar ku eh, na samu labarin wai kuna ce mana mayu shi yasa kuka hana ni ku ko to ba na son ta ku bar ganin kuna matsayin iyayena duk wanda ya taka min iyayena sai na yi jihadi da shi kowai ya ce eh lalle abdullahi kaga mai mana komai duka kawai ya rage ka rufe mu da ita ya ce abba zakari ko giya na sha ba zan iya dukan ku ba ya ce na ba ku kwana biyu duk inda kuka kai min ya ku je ku nemo min ita daga haka suka fita fita suke da wuya hajiya balkisu ta yanke jiki ta faɗi ƙasa hajiya amina ta yi kanta tana kururuwa abdullahi ya jijjiga ta ko motsi ba ta yi ba a fasace ya shiga ɗakinsa ya ɗauko bindiga ya kalli hajiya amina ya ce ta mutu Ba ta iya ba shi amsa ba kuka kawai take yi sai ko abdullahi ya fegi mota a guji sai gidan alhaji sani kai tsaye ya fito daga motar a sai ya saitan alhaji zakari da bindiga ya ce ku kuka yi sanadin mutuwa hajiya ta ko to yanzu ko zan kashe ku in ya so nima a kashe ni jikinsu ya kama rawa bakin alhaji zakari yana rawa ya ce baka da hankali ne abdullahi kafin ya gama rufe bakinsa ai sai ya ji sauka har sashi nan take yanke jiki ya faɗi bakin alhaji zakari yana rawa ya ce ba ka da hankali ne abdullahi mu za ka kashe kafin ya gama rufe bakinsa sai ya ji karar bindiga ta mamaye cikin kunnensu gaba ɗaya sun riga sun sadakar abdullahi ya kashe su gaba ɗayansu e sun miƙa wuya yau sun gama kwanan duniya amma sai aka samu akasi abdullahi bai saitin inda alhaji zakari yake ba sai harsashin ya tafi wani wajen cikin zafin nama abdullahi ya kuma sai ta bindigar don ya gama da su nan ma aka samu wani akasin harsashe guda ɗaya ne kawai ya rage a cikin bindigar abdullahi yi wata ƙara mai ƙarfi cikin takaici ya jefar da bindigar a ƙasa ya kalli alhaji zakari da alhaji sani yana huci ya ce da su yau kun gama kwanan duniya sai na kashe ku da hannuna kuwa yana gama faɗin wannan maganar ya fada cikin motarsa a guje yana shiga motar ya fige ta a guje ya kuwa ja da gudu gudu yake kamar zai tashi sama bayan abdullahi ya tafi ne alhaji da alhaji sani suna kwance a ƙasa gaba ɗayansu sun ga matsurewa cikinsu ya ɗurin ruwa sun sadakar yau mutuwa kawai za su yi abdullahi ya riga ya kashe su kankace wannan abun sun yi wujiga-wujiga da su abun tausayi alal sani ya tashi da sauri ya ci alal zakari ni fa barin wajen nan zan yi don idan muka ci gaba da zama a wajen nan to sunan mu gawaki don na kula wannan shashashen yaron ba hankali ke gare shi ba yanzu haka wata bindigar ya tafi ya ɗauko don haka ban ga wajen zama ba duk da irin nauyin da jikin alhaji zakari ya yi masa da ya ji abin da ɗan uwansa alhaji ya faɗa ai babu shiri ya tashi da sauri jikinsa yana faman kyarma gumi yana ta faman keto masa ya firgeta sosai ya kalli ɗan uwansa ya ce masa ya dace mu yi gaggawar barin wajen don na kula yaron nan ga alama yana 'yan shaye-shaye zai iya aikata mana abin da ya faɗa ba shiri suka bar wurin kowa ya ta kansa to abdullahi kuwa yana isa gidansu kansa tsaye ɗakin sai nufa sai ya ɗauko wata bindigar ya fito a guje yana fitowa suka yi karo da alhaji ahmad mahaifinsa da 'yan uwansa an ɗauko Hajjiya balkisu za a kai ta asibiti abdullahi yana ganin yadda aka ɗauko mahaifiyarsa sai ya saki bindigar a ƙasa ya sai gabanta da sauri ya tsaya ya ce abba hajiya ta mutu ko alhaji ahmad ya kalli abdullahi ya ga alama a firgici yake ya ce masa kwantar da hankalinka abdullahi su ma ta yi kuma allah ya taimake mu ta farfado yanzu haka abdullahi ya saki ajiyar zuciya mai ƙarfi a cikin zuciyarsa ya yi wa allah godiya da ubangiji allah bai kaddara mahaifiyarsa mutuwa ta yi ba tana nan da ranta suka shiga cikin mota aka ɗunguma zuwa asibiti ana isa da hajiya balkisu likitoci suka taru a kanta don ganin an ba ta taimakon gaggawa hajiya amina kuwa ta koma gefe sai kuka take yi alhaji ahmad yana tararrashinta yana ba ta haƙuri ‘ya'yanta gaba ɗayansa sun hallara a wajen duk wanda ka kalla kowa yana cikin damuwa abdullahi kuwa ya haɗa kai da gwiwa yana tunani ya rasa abin da yake masa daɗi a duniya hakika yau ya ga matsanar alhaji zakar da alhaji sani wai duk don ya ce yana son yasu ake yi wa mahaifiyarsa cin mutunci hakika ko da son haniya zai yi ajalinsa to ba zai taɓa bari a ciwa hajiya mutunci ba dole ya ƙoƙari ya kare martaban mahaifiyarsa duk wanda ya taɓa masa uwa shiriki ya yi jihadi da shi kowa ne ne nan abdullahi ya kuma jin wani kunci da takaicin kansa lokacin da su alhaji zakari suke cima mahaifiyarsa mutunci bai musu komai ba ya ciji ɗan yatsa yana jin takaicin bai musu komai ba har suka tafi gida ya girgiza kai ya ce ba komai suna tare da shi e, za su san shi abdullahi suka wulaƙanta masa uwa sai ji hawaye yana zuba a idonsa shi kansa bai san yana kukan ba yana cikin wannan halin sai ya ji an dafa masa kansa ya dago da sauri sai ga mahaifinsa ne ya dafa shi alhaji ahmad ya ce haba abdullahi kai tawali umana Allah zai ba ta lafiya tsanani yana tare da sauki insha Allah cikin sanyin murya ya ce abba hakika yana takaicin abin da su alhaji zakari suke yi muku shekara da shekaru sun daɗe suna guma muku baƙin ciki da takaici a cikin zuciya kai da hajiyata eh abdullahi ya miƙe tsaye yana kallon abban nasa ya ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata mu kwatan muku 'yancinku don ba zan taɓa yadda ba ina ji ina gani a rinka wulaƙanta min ku na zuba ido ban yi magana ba dole in yi gaggawar ɗaukan mataki ko sauran 'yan uwana ba za su yi magana ba to ni abdullahi sai na ɗauki mataki ko da ɗaukar matakin zai sanadin mutuwata alhaji ahmad dai ya ga alamar yau abdullahi ya ɗauki zafi da yawa hakika zai iya yin komai idan bai yi yunkurin hana shi ba don haka abban nasa ya kuma kiran sunansa cikin sanyin murya ya ce hakika abdullahi ina son ka san wani abu a rayuwa dukkan ɗan adam ɗin da ubangiji ya yi masa ɗaukaka a cikin jama'a to dole fa ya samu makiya da masoya a cikin jama'an nan faɗa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka tana tare da kishiyarta waton hasada kai a rayuwa a ce ubangiji ya yi maka baiwa ta ilimi da dukiya da kurjini da ɗaukaka aka ce ba ka da makiya ai kai ma ka san wannan wasa ne duk abin da kaga kana da shi kuma ba ka da makiya a cikin wannan abun ba wanda ya kawo maka wata hasada to ka ji tsoron wannan abun wanda aka yi duniya da lahira domin shi ma manzon rahama tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wace irin gwagwamara ce bai sha ba balantana mu mu din suwaye haba abdullahi ka sa wa zuciyarka ruwan sanyi mana wanda allah ya gaba da shi ya riga ya yi gaba da shi kenan har abada babu wani mahaluki da ya isa ya dawo da kai baya. Tumasaro, assalamu